اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بارك ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا غودي ma الله تعالى مي كو مي komai دي نونا منا يو yau din nan litinin goma sha ga watan shawwal a wannan shekara ta 1432 daidai da 12 ga watan satumba shekara ta 2011 miladiyya eh da izinin Allah ta'ala a darasinmu na shekaran jiya na asabar mun yi takaitaccen jawabi a ka abin da ya shafi rayuwar mawallafi wannan littafi mai albarka shekul islam ibn taimiya inda yau kenan kai tsaye za mu shiga cikin littafin mai suna al'aqidatul wasiqiyya ta yadda har bayani ya kai mu cewar sanadiyar sanya mu wannan suna wannan littafi wannan suna na al'aqidatul wasiqiyya na farko dai al shine abin da ya shafi kudurin zuci abin da yake zuciya ake so ta kudirce shi sai da wannan kuma babu yadda za a hana zuciya da kudiri ko dai ta kudirce mai kyau ko ta kudirce mara kyau idan kudirin mai kyau ne sai a ce ta sahiha ingantacciyar aƙida kenan amma haka kawai mutum ya zauna ba shi da wani kudiri a zuci to wannan ma kuduri ne yace ce shi aƙida shi ba shi da aƙida to wannan ma aƙida ce kuma abin da ake nufi da alwasitiyya saboda wanda aka rubuta ma wannan littafi mutumin garin wasif ne mai suna alƙawfi ribaddin alwasufi shekul islam ibn taimiyya ya rubuta mashi wannan littafi a zama guda bayan ya idar da sallar la'asar kafin sallar magariba aka rubuta littafi aka ce to kai bawan allah allah ya kai gida lafiya aka danka mashi kun ga wani ya nuna a majalisin kenan akwai zara ta marubuta kenan da shekul islam ibn taimiyya ya gama rubutawa kafin mai tafiya ya wuce da shi sai da wani kuma ɗalibin ya kwafe dan ya zama majalisin yana da nashi kwafin kun da wannan sannan kuma aka ce bawan Allah to Allah shike hanya Allah ya ku gida lafiya ya kama hanya ya tafi da wannan littafin mai albarka al aqida al wasatiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma kada mu sha'afa a darasin da muka yi wancan na sharhu sunna mun yi bayanin littafai na aqida da ake da su wanda yake ɗalibin ilimi yana da kyau ya lizumce su kamar sharhu sunna da muka yi bayani akan shi kamar usul al-iman na Muhamad bin Abdul Wahhab kamar al-usul al-thalatha kamar al-qawaid arba kamar kashf shubuhat waɗannan littafai ne na tauhidi kamar sharh sunna na al-imam al kamar sharh sunna na al-imam al-mizzi kamar a sunna ta al-imam Ahmad ibn hambal kamar a sunna ta ibn Abi kamar a sunna ta Abdullah bin Ahmad bin hambal sunan littafin kenan a sunna a sunna as-sunna ko kuma a sunna ta imam ahmad ibn hanbal kenan akwai a sunna ta imam ahmad ibn hanbal akwai a sunna ta dan shi kun ga ya yi halin uba kenan ko yawwa duk waɗannan littafai suna yin bayani filla filla daki daki na abin da ya shafi makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai usulu sunna ta dai imam ahmad bin hanbal din kenan yana da littafi as sunna kuma yana da littafi usulu sunna akwai sharu usulin sunna sharu itiqadi ahli sunna wal jama'a ta hibatullah allalaka'i wanda ya rasu a shekara 1418 shi imam ahmad bin hanbal ya rasu a shekara ta 241 dan shi abdullah ya rasu a shekara ta 290 ibn abi asim ya rasu a shekara ta 287 kun ga duk littafai ne na magabata sosai da sosai balle a ce wasu ne yan bana bakwai ko su waye suka rubuta shi littafai ne littafan da ake magana a yanzu sun yi shekara dubu ɗaya da ɗari biyu wani da ɗari biyu wani da ɗari ɗaya da saba'in da wani abu akwai a shari'a ta alhassan ta muhammad bin hassan al akwai al-ibana an usuli diyana ta ibn bakwa akwai kitabu tauhid da ke cikin sahih bukhari yana can karshe akwai kitabu tauhid na ibn khuzaima akwai kitabu tauhid na muhammad ibn abdul wahab akwai kitabu tauhid na ashaq salih ibn fawzan fawzan kun ga duk waɗannan sunan su kitabu tauhid kitabu tauhid kitabu tauhid kamar yadda yake kuma akwai kitabul iman da ke cikin sahih bukhari kun lura da ke ko kuma akwai sahih abin nan kitabul iman da ke cikin sahih muslim shine kitabu na farko kamar yadda yake kuma akwai kitabul iman na shaykhul islam ibn taymiya mun yi magana shi a darasin shekaran jiya kamar yadda kuma akwai al-aqida at-tahawiyya ta abu ja'far at-tahawi akwai kuma littafin da muke magana a kan yanzu na alaƙe da alwasatiyya waɗannan littafai ɗalibin ilimi yana da kyau ya zama a maktaba shi yana da su baki ɗaya abin da wancan ya ambata ya fi mai da hankali sai ga ba su wancan ya fi mai da hankali ba dan dai ka tara makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baki ɗaya a hannunka wannan littafin da ke gaban mu ko in wannan nuskar da ke gaban mu ta alwasatiyya da ke cikin wannan littafi jami'u mutunil tauhid wal aqida shi wannan littafi ya kunshi littafai goma sha tara kaga wani kundi ne kake dauke da shi littafan da ke cikin wannan littafai goma sha tara ne akwai wanda yake littafai ne masu ma'anar risala sako ne aka aika wanda yake bai wuce shafi biyu zuwa uku akwai kuma wanda yake da shafuffuka masu tarin yawa kamar ha'iya ta ibn abi dawud wacce take ita ce ta karshe ta goma sha tara a littafin kun ga shafi biyu ce kamar ma'ana tahut Shati biyu ne haka a cikin littafi ɗin zuwa uku za a a kuma tsawo akwai kuma gajeru a ciki kenan yanzu wannan kundi naka ba karaman kundi ba bane ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta shi da fahimtar abubuwan da ke cikin wannan littafi kuma wannan kundin muku sha'awa mun karanta wasu a ciki mun karanta ha'iya a wani majalisin a wata daurar mun karanta usulul asalasa mun karanta alqawaidu arba kullum da wannan da ke mun karanta usulul sunna ta imam ahmad ibn hanbal ubangiji Allah madaukakin sarki albarkacin rayuwar mu baki daya wanda suka yi dawo na kan wannan littafin kuma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah azza jalla yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا شيخ الاسلام ابن تيميه اولا جواب بود وانا اللي تافن ديي يتشي الحمد لله dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta’ala shekul ibn taimiyya ya yi wannan don koyi da littafin Allah mai girma ɗaukaka wanda ya bude da alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji Allah madaukin sarki ya bude littafin sa na alqur'ani mai girma da cewar alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji Allah madaukin sarki ya bude halittarsa da alhamdulillah yace alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur yace alhamdulillahi fatir samawati wal ard جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يا بودي هل تصاد da لله ya buɗe littafinsa da alhamdulillah kuma bayan ya kam yan aljanna sun gama shiga aljanna kuma sai ya buɗe sai ya rufe jawabin da alhamdulillah watar almala'ikata hafina min hawl al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum بالقسط وقيل الحمد alhamdulillahi rabbil العالمين شيخ islam ibn تيميه ya buɗe wannan littafi da alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah shi shi kadai yake da wannan domin alce aljinsiyya alistagarakayya duk wani nau'i na yabo duk wasu sifofi na cika da kamala sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki duk waɗansu sifofi na tawaya sun nisantu sun tsarkaka daga barin Allah maɗaukin sarki Allah ta'ala ya tsarkaka da su shi Allah maɗaukin sarki allazi arsala uh, rasulahu wanda ya aiko jakadansa manzansa manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aiko shi bil wa dinil haq abubuwa nawa kenan biyu ya aiko shi bil huda da abin da yake shiriya abin da yake shiriya kuma shine al-ilmun nafi shine ilimi mai amfani wa dinil haqqi da addinin da yake shine na gaskiya shine ko al'amalu salih abubuwa nawa kenan biyu abu na farko alhuda al'ilmun, annafi ilimi mai amfani wannan shine shirya dinin haq addini na gaskiya kuwa shine al'amalu salih aiki wanda yake karɓaɓɓen aiki aiki wanda yake na kwarai isa kake ganin ubangiji Allah maɗaukin sarki yake faɗa in illal na amanu wa amilu salihat suka yi imani suka yi aiki na kwarai aikin su ya zama na kwarai ba kawai aiki ya zama na aiki a matsayin aiki ba Allah ta'ala ya so wuce Allah ta'ala ya mana gamdakatar mu samu waɗannan al'amurra guda biyu abu na farko al'ilmun nafi ilimi mai amfani abu na biyu al'amalu salih idan mutum ya haɗa waɗannan to da izinin Allah ta'ala ya rabauta duniya da lahira da waɗannan ne kuma ubangiji Allah maɗaukin sarki ya aiko annabawansa in kuma ba mu sha'afa ba wannan wani bangare ne na ayar alqur'ani huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine wanda ya aiko annabinsa bil huda da abin da yake ilimi mai amfani wa dinil haq da abin da yake kuma aiki na gari li yuzhirahu ala dini kulli domin ubangiji Allah madaukin sarki ya bayyanar da wannan addinin ya daga wannan addinin akan kowanne addini kullihi kowanne addini kowanne tsari kowanne tabarki sai musulunci ya zama shine a saman shi wannan ko ya faru a zamanin farko kuma muna roƙo Allah ta'ala ubangiji Allah madaukin sarki ya dawo mana da shi ya zama na musulunci shike da faɗa a ji wannan kuma zai samu goyon bayan mabiya addinin ne ya zama na akalla suna kwatanta suna isar da sakon addinin ga karan kansu ko da ba su ce open ba magana da za su faɗa mu'amalar su ta kasuwanci tufafin da suka sa nau'uka aikin su ya zama yana isar da sakon musulunci wannan nau'i ne da hanya ɗaya ce daga cikin hanyoyin isar da addinin musulunci ga inda bai kai ba wakafa billahi shahida ubangiji Allah maɗaukin sarki ya isa ya zama shaida akan wannan shaida wadda na yi ku ji abin da shekul islam ibn ya faɗa wannan jumlar da isa ya kafa Allah a matsayin shaida ya zama shaida akan wannan magana yace wa ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah kaga sai ce wa ashhadu bai ce na shahadu ba domin wani baya shaida ma wani inda wani yana shaida ma wani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida ma Abu Talib amma duk da haka yace qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallah kalma ce daya daya zan kafa maka hujja da ita a gaban Allah zan tsaya maka dan lokaci yana cikin rashin lafiyar ajali kun lura da wannan kaga inda wani yana furta ma wani da ma'aikin Allah tsira da aminta Allah sabbata a gare shi ya furta ma abu talib da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya furta ma azara saboda haka kowa shi ke cin gashin kansa akan wannan shi zai shekul islam ibn timiya ya ce wa ashhadu bai ce wa nashhadu ba wa ashhadu allah ilaha illallah ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta sai allah wannan jumla ta hada abubuwa guda biyu abu na farko korewa zai ce wa ashhadu allah ilaha ina shaidawa babu abun bautawa kaga wannan korewa ce ko tabbatarwa korewa ce sai ce illallahu nan tabbatarwa ce ko korewa tabbatarwa ce ina shaidawa babu abin bauta da cancanta fi Allah sai ce wahdahu la sharika lahu jumloli guda nawa biyu ɗaya korewa ɗaya tabbatarwa wahdahu shi kadai yake tabbatarwa ce ko korewa tabbatarwa ce la sharika lahu ba shi da abokin tarayya korewa ce kenan wahdahu tawkidi ne na me illa Allah la sharika lahu tawkidi ne na me la ilaha shi sa kaga ba ya atafi da wawun ba a fannin balaga idan jumla ta biyu ta zama tawkidi ce ga ula ba a atafi sai ce wa ashadu Allah ilaha illallahu wahadahu in ba da haka da ya ce wa wahadahu sai wawu na ɗaya ya zama atafi wannan wawu din na asalul biniya ne na asalul kalma ne don ya nuna maka babu abin bautawa da cancanta sai Allah maɗaukin sarki shi shi kadai kenan duk wani wanda ba Allah maɗaukin sarki bai cancanta a bauta mashi ba duk kuma wani matsayi da zaka iya ganin ka kai shi ko da zaka gani yana da shi ba shi da matsayin da za a bauta mashi shi sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake da littafi al yana da kyau ɗalibin ilimi ya zama yana da wannan littafi ɗin al'ubudiyya wanda yake akan wannan ne akan bauta ne ubangiji Allah madaukin sarki ya halicci mutane da aljanu yace wa ma khalaqatul jinna wa ma khalaqatul insa wal jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin wa ma khalaqatul jinna wal insa ba halicci aljanu baki ɗayansu ba dan alti aljinsiyya wal insa da mutane baki ɗayansu illa liya'buduni sai dan su kaɗe ta ni da bauta kenan kun ka ce wai an yi duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zaka da wannan ayar dan shi Allah ya ce yayi su ne dan a bauta mushi Allah ta'ala ya sauke shekul Islam Ibn Taymiyyah ce iqraran bihi ina hurta wannan da bakina ka kusan al-iqrar shine sayyidu shuhada kun lura da wannan in ka da ana cewa a kawo shaida a kawo shaida wanda ake tuhuma bai hurta da bakinsa ba idan ya ce shi ya yi kaza to wata shira kuma za a bayar shi sa ya kiran al-iqraru sayyidu shuhada shi sa ya ce iqrarin bihi ina hurta wannan ne da bakina da alƙalmina wa tauhida kuma ina wannan don tabbatar da tauhidi wa ashhadu kuma ina sake shaidawa anna muhammadan cewar lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abduhu bawan Allah ne domin abdu shine khabar na anna muhammadan shine ismu anna ina shaidawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma ma'aikin Allah ne kun ga sai fara gabatar da ubudiyya kafin risala domin ubudiyya ita ce ta farko kafin me kafin manzanci kuma wannan matsayi da ya fara gabatarwa na ubudiyya ma'aikin Allah madaukin sarki ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam da shi a wurare masu tsadar gaske a wuraren da Allah ta'ala yake faɗan darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi na farko da yace subhanallazi asra bi abdi kago san babu wani wanda Allah ta'ala ya isra'i shi in ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kenan wannan daraja ta manzo Allah ce shi kadai amma sai Allah ta'ala ya kira shi da ubudiyya shi subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linurihu min ayatina innahu huwa samiul basir haka ne yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba gona ba karamin matsayi bane haka ne yace wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada kaga wannan ba karamin matsayi bane ubangiji Allah madaukin sarki ya tabbawa tabbawa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kenan da da wani matsayin da ba na bauta ba da an kira shi da shi wa rasuluhu kuma manzon Allah ne kenan ko da ka ji bawan Allah ne to ka sani kuma ma'aiki ne so ba irin ka bane duk da cewa kun yi tarayya kai bawan Allah ne shi bawan Allah ne a matsayi kuma to shi manzo ne na Allah maɗaukin sarki ɗaya na biyu shi a cikin manzanni yana cikin ulul azumi na uku a cikin ulul azumi din shine na farko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka a bauta ubangiji Allah madaukin sarki kadai ake bautawa addi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata shi a gare shi kadai ake bi duk wani wanda ya tsaya akan hanya to kai ce kautar da ita kun gano wannan kamar yadda duk wani wanda ya tsaya a kan bauta ya nemi a bauta mishi to kautar da shi in ba maɗaukakin sarki ba shi kaɗai za a bauta hakan nan kuma in bi ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi kaɗai za a bi shekul islam ya ce sallallahu alaihi Allah i daɗin tsira a gare shi shi wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kuma i daɗin tsira ga iyalansa iyalan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne saboda tsabagen rashin ta ido wasu ya ce ibn taymiya baya son ahlul baiti kuma gashi yana salati ga Allah yana salati ga manzo Allah sallallahu ya biyo da da ahlul baiti kuma a can ciki ma yayi bi yana faɗan matsayin su kenan in mun je can zamu bayanin su waye ahlul baiti shin duk wani wanda yayi ihu ya nada kanshi a ciki ya shiga ciki ko ko ya al'amarin yake wa sahbihi da sahabbansa wa sallama da tsira da aminci tasliman da amincewa mazidan mai ƙari wanda yake abin ƙarawa kaga ya haɗa abubuwa guda nawa guda biyu akwai as-salatu akwai as-salam dan haka ubangiji Allah madaukin sarki ya faɗa yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu sallu wa sallimu iza shekul islam ibn taymiya yace sallallahu alaihi wa ala wa sahbi wa sallam kaga salla wa sallam kenan haka Allah ta'ala yace sallu alaihi wa sallimu taslima sisa yace wa sallama taslima mazidan wanda yake abin ƙari amma ba'ad fa hada i'tiqadul firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyam as-sa'a ahli sunnati wal jama'a wa وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره bayan da shekul islam ibn taimiyya ya yi yabo ga allah maɗaukin sarki da hamdala ya yi salati ga ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi salati ga iyalan gidansa ya yi salati ga sahabbansa sai mana bayanin wannan littafi wannan littafi mai ya kunsa sai ce mana amma ba'adu bayan haka kaga ba'adu mabani ne ala dhanni saboda an share mudaf ilai amma ba'da zalik to amma al'ar a jawabi ce ake amma ba'ad bayan haka fa haza wannan wannan me kenan wannan littafi kenan abinda wannan littafi ya kunsa i'tiqadu al-firqati najiyati shine kudurun zuci na alfirƙati tawaga annajiyati annajiyati wacce za ta tsira tsiratacciya almansurati wacce take abar taimakawa wacce Allah zai taimaka mata ila qiyami sa'a har zuwa tashin alkiyama lura da wannan wannan wani bangare na hadisi da ibn kasir ya kawo shi lokacin da yake tafsir din surat al-araf cewar ba za a gushe ba a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an samu wasu tawaga wanda ubangiji Allah maɗaukin sarki zai taimaka musu da'awarsu sai ta kai har zuwa ranar tashin alkiyama ko da ko yan kaɗan ne kaga bambancin da'awar annabi sallam da sauran ta annabawa kenan da'awar annabi sallam a matsayin shi na annabin ƙarshe babu wani annabi bayansa to da'awar shi tsabtatacciya tatacciya sai ta kai har zuwa alkiyama kun gano wannan da ke ko ko da ko masu rike da ita ba su da yawa dama ai mun yi cikin masailul jahiliya allati Khalaf ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi ahlul jahiliya cewar yawa ba shine ma'auni ba yawan mabiya ba shi ke nuna abin da ake bi din daidai bane menene wannan itiqadin nasu ko kuwa suwaye alfirqatul najiya yace ahlus sunnati wal jamaa sune alfirqatul najiya dan ahali badal ne da yace fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sunna ila qiyamis sa'a sai yace ahli sunnati wal jamaa su ne ahli sunna wal jamaa abin da zaka kira su ahli sunna imam al-barbahari ya mana bayani abin da yasa aka kira su wal jamaa yayi mana bayani yace abin da yasa aka kira su ahli sunna saboda sun tare a gidan annabta ba abin da za su sai abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi na aiki ko na ƙudurin zuci ko na mu'amala abin da yasa aka kira su wal jama'a saboda suna tare da inda jama'a suke ba suna neman rabuwar kai ba ne, suna neman haɗin kai ne shi za suka ce abin bauta ya zama ɗaya shine wa Allah madaukakin sarki abin bi ya zama ɗaya shine wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka kusan duk wanda ya faɗi wannan ya nemi a haɗa kai kun lura da wannan duk wanda ya ce abin bauta ya zama ɗaya ya nemi haɗin kai duk wanda ya ce abin bi ya zama ɗaya ya nemi dan yadda an suka zama biyu to za a samu rabuwar kai in abin bi ya zama biyu za a samu rabuwar kai in abin bauta ya zama biyu za a samu rabuwar kai shi yasa kake gani ake karantar da tauhidi domin shi tauhidin shi ke kawo haɗin kai ai kallaci sunan shi mana wahada ya haɗa yi yuwahidu yana haɗawa tauhidan hadawa dan a zama tsintsiya madaurin ki ɗaya kuma ba abin da zai zama da al'umma haka in ba tauhidi ba sai shekul islam ibn taymiya yake mana bayanin ujirin ahlus sunna wal jama'a sai ce huwa al imanu billah yace na farko shine imani da Allah wa mala'ikatihi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi imani da littafan Allah wa rusulihi imani da manzannin Allah wal ba'si ba'da al maut imani da tashi bayan an mutu wal imani bil qadari khairihi wa sharri da kuma yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara na alheri ne ko na sharri nau kenan shida waɗannan su ne shika-shikan imani kun lura da kyau ko shika-shikan imani guda shida su ne shekul islam ibn taymiya ya jiro kuma waɗannan sun zo a cikin alƙur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum min qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin no kenan biyar wa atal mala ala qurba والسائلين وفي رقاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين السبيل والسائلين وفي رقاب eh wa qama salata wa atu zakata wal mufuna bi ahdim idza adu sai ce wasabirina fil ba'sa'i wad dara kaga wasabirina fil ba'sa'i wad dara'i kaga wannan yana ishara ga imani da me da qaddara wa inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar kaga ya zama gudano kenan shida inda ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla ba'ida wadannan su ne shika-shikan imani guda shida su ne wanda yake ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zayyana ma mala'ika Jibril a cikin hadisu Jibril al-mashhur da yake fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akiri wa tu'mina bil qadri wa sharri waɗannan su ne shika-shikan imani guda tara su ne wanda suke iman kenan waɗannan al'amura guda shida da shekul islam ibn taymiya ya zayyana a kansu zai yi littafin kenan kun lura da wannan a kansu zai yi bayani kenan zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya duk da cewar wasu daga ciki bai taɓa su ba wasu kuma ya fara da bayani a cikinsu lura da halin da ake ciki a lokacin kun lura da wannan da ke ko abu na farko kenan abu na biyu kuma lura da cewar wanda ya ce a rubuta mai yana kan halin tafiya so yanzu aka ɗauki alƙalami aka ce bari a rubuta abin da ya sawwaka ana fata mun fahimci wannan da kyau shekul islam ibn taymiya yace wa min al-iman billah al-iman bima wasaba bihi nafsa min ghairi tahrif min ghairi tahrif fi kitabi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallama min ghairi tahrif ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل mala kana jin tauhidi da ka ji sai ka ji ayu suna zuwa maka kenan ba tauhidi ne da yake an yi tsugunna an yi kwancinsa kuma ake nemo mishi dalilai ba a'a dalilan su ne aƙidar kun fahimci wannan kun san rashin rashin gane wannan yake sa waɗansu suke cewa kun ga ilimin tauhidin nan kar a yi zurfi a cikinsa ilimin tauhidin nan mutum da yi sama sama an taɓa ilimin tauhidi sama sama wanda yake a kan shi Allah ta'ala ya turo annabawa baki daya kuma ka ce a yi sama sama to amma abin da yasa yake faɗan haka abin da yake lissafa a matsayin tauhidi ba su da ayoyi suke goyon bayan su ba su da lile akan haka Allah ta'ala ya sauwake Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya wa min al-iman billah yana daga cikin imani da Allah kun ga dauki na nawa kenan na farko in ba kuma ta mun karanta cikin usulul iman na Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce wa minal imani billah yana daga cikin imani da Allah kenan wannan abu nan nan sai a shigo ciki a matsa sai a shigo ciki barakallahu fi wa minal imani billah yana daga cikin imani da Allah kenan abin da shekul islam ibn taymiya ya ambata anan ba shine imani da Allah din ba baki da al'imanu bima wasafa bihi nafsa yin imani da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ana jina wannan mince a tabi'idiyya mince mai ma'anar ba'abu yana daga cikin imani da Allah domin imani da Allah yana da shikaskai guda nawa a imani da Allah ba wai imani ba shi imani ne yake da shika-shikai guda shida kuma kowanne ɗaya daga cikinsu yana da nashi shika-shikan maimaita imani shi ke da shika-shikai guda shida imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littafan da Allah ta'ala ya saukar imani da manzannin Allah imani da ranar alkiyama imani da kaddara nau kenan guda shida imani da Allah yana da nashi shika-shikan imani da mala'iku yana da nashi shika-shikan imani da manzanni yana da nashi shika-shikan imani da ranar tashin alkiyama yana da nashi shika-shikan haka nan imani da kaddara yana da nashi shika-shikan kowanne ɗayansu daga cikin shirin nan yana da kuma nashi shika-shikan kuna jina isa ibn taymiya ya ce wa min al imani billah yana daga cikin yin imani da Allah wannan abin da ya ambata kenan ba shine kada imani da Allah din ba imani da Allah na farko ya zama na imani da cewar akwai Allah din kun lura da wannan wannan shi shike ne daga cikin shika-shikan imani shine na farko na biyu imani da cewar kuma shine wanda ya cancanta a bauta mashi kun gano wannan kenan ko da mutum ya yi imani da akwai Allah in bai yadda da cewar shine ya cancanta a bauta mashi ba to har yanzu akwai dan bai cika shika-shikan imani da Allah ba me ke na faɗa biyu na uku imani da cewar shine mahalicin kowa da komai kun lura da wannan na hudu imani da cewar yana da sunaye kyawawa yana da sifofi maɗaukaka nawa kenan guda hudu waɗannan guda hudun su ne shika-shikan imani da Allah kuna jina sai shekul islam ibn taymiya ya ɗauki na hudun ya ce wa minal imani billah yana daga cikin imani da Allah tunda na hudun shine imani da cewa yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka ƙarƙashin imani da cewar Allah yana da sunaye kyawawa kuma yana da sifofi maɗaukaka shine ya zayyano waɗannan al'amura ya ce al'imanu bima wasafa bihi nafsa imani da duk domin ma al ce kuma asma'ul mausul mubahama ne an ce mubahama ya dillu alal umum al-imanu bima wasafa bihi nafsa imani da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su duk abin da Allah ta'ala ya ce shi ya siffantu da kaza to abin da ake so a wurin ka ce imani da haka shi kenan abin da ya gagaro su kenan abin da ya sa ɗaya daga cikin abubuwan da aka a kai mari a kai bango da ibn taymiya kenan a zamanin sa ɗaya daga cikin da yasa aka tsani ahlus sunna kenan ɗaya da wannan fa akan ba wai kai ka ce Allah yana da kaza fa a'a shine yace yana da kaza kai ka fassara ni to akan wannan ne fa aka yi ta aka ce danni al-imanu bima wasafa bihi nafsa imani da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su min ta taharifin ba tare da ka dan canza ba kaɗan fi kitabi ya siffanta kanshi a cikin littafinsa shi wa kenan Allah maɗaukin sarki ya zama ne ya siffanta kanshi a cikin alƙur'ani mai girma kenan da wani zai ɗauko mana waɗansu sifofin Allah maɗaukin sarki a wani littafin da ba na Allah ba zama ce yi haƙuri ai na samu waɗannan sunaye ai na samu waɗannan sifofi shi yasa ya ce fi kitabi a cikin littafinsa dan kaga wannan yana daga cikin yin imani da littafin domin idan Allah ta'ala ya sifanta kanshi a cikin littafi sai ka ɗauki wannan ayar ka ce atta ba haka take ba to yin imanin mutum da littafin akwai shakku kenan dan akwai abin da bai imani da shi ba yake neman mishi gyara tukunna kafin ya imani da shi din Allah ta ya sauke wa bima wasafahu bihi rasuluhu haka nan imani da duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi abuwa no kenan biyu ko dai zama na Allah ya siffanta kan shi da wannan siffar ko ya zama na manzan shi manzan tsira annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da wannan siffar a cikin hadisi ingantacce Nau kenan biyu banda biyun nan wa ya ce wani sanin Allah eh kaga dai babu wani wanda ya kai Allah sanin Allah kul a antum a'lamu amillah kun lura da wannan a duk halittun Allah baki ɗayansu biduni istisna babu wanda ya kai manzan Allah sanin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gano nan da kyau to kenan yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi domin babu wanda ya kai shi sannin kanshi kamar shi ya ce yana da kaza kawai sai ka ce shi kenan sani ina wa bana manzan shi ya ce Allah fa yana da kaza sai ka ce sani ina wa bana shi kenan naka kuma wannan shi ake nema akan imani abin da ya gagaro su kenan Allah ta'ala ya sauke yace min ghairi tahrif ba tare da ka canza ba idan ka ce a tahrif shine a taghayyiru wa imalatu shay'in an wajhi a tahrif karkatawa domin harrafa shine fi'li madi din sa yuharrifu shine mudari'in sa at tahrif shine masdarin sa kaga ya zama mazidi kenan da tad'if amma asalin fi'lin harafa kenan harf gefe gaba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf kuma wannan tahrifi din karawa canzawa ɗabi'a ce ta Yahudawa isa Allah ta'ala ce a afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu thumma yuharrifunahu sannan sai su canza shi idan aka ce canzawa yana da nau'uka na farko dai ya kasu kashi biyu a taharifa ya kasu kashi biyu ko dai canza lafazi ko kuma canza ma'ana idan muka ce canza lafazi yana da hanyoyi da yawa akwai hanya ta farko ta ƙari a ƙara kalma kaɗai shi ma ana kira suna wannan ne a taharif ya zama taharifun lafazi kenan ba taharifun ma'anawi ba misali ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ba shi kenan ba ina. wa ta'ana sai ya ce a'a wa ja'a amru rabbika me ya kara anan amru kaga ya kara kalma guda kenan sunan wannan tahariful lafzi alkalmi wanda yake an kara kalma guda ya kara ɗaya kenan kun ga wannan ƙari ne ta fuskar ƙara kalma akwai kuma ƙari ta fuskar ƙara harafi misali faɗin Allah ta'ala da ya ce ar-rahmanu alal arshi sawa sai ce istawa istaula ya ƙara ne kenan lamun kar ku sha'afa fa yahudawa da Allah ta'ala ya ce da su ku shiga garin wa ƙulu hittatu ku ce shimfa sai suka ce me himpa suka ƙara ne nunu sai Allah ta'ala ya ce fa baddala lazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun ku lura ashe wannan al'umma ta annabi sallallahu ba karamar daraja take da shi ba waɗancan ba kalma ɗaya so ya ƙara suka ce himba Allah ta'ala ya sauka musu da tsawa shi ko wannan ma amuru ya ƙara hamza nimun ra'u harfa no kenan uku wanda ya ƙara harafi ɗaya aka ce fa a allazina zalamu qawlan wanda ya ƙara harfa uku fa in gona ba karamar ta'addanci ba ne yanzu mai nashi in ya yadda tun da Allah ne ya ce a rahmanu alal arshi sawa ya ce ya yadda mana wannan shine abin da ya faskara kun ga mun samu nau'uka guda nawa kenan guda biyu ko dai ƙara kalma ko ƙara harafi akan bangaren canzawa ta ɓangaren lafazi kenan akwai kuma fa canzawa ta bangaren canza wasali kaɗai ba ƙara harafi ba ba kuma ƙara harufa ba a'a canza wasali kamar da Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima sai ce wa kallama Allah Musa annu Musa ya yi magana da wa Allah ba Allah ne kenan ya magana da annu Musa ba kun ji ilhadi din kenan sai karanta wa kallama Allah Musa taklima kuma kun san da wa ake wannan maganar da Abu Amr al-Basri yake wanda yake hujja ne ƙari'i ne imam ne a babin karatun alkur'ani ne girma sai ce to yanzu ya zaka da faɗin Allah ta'ala da ya ce ja ja'a musa limi qatina wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu rabbuhu tun daga ga can musa maƙasur ne rafa da nasaba da jarra duk muqaddara ce kun gano wannan da ke ko duk za a yi takadiri ne to anan ja a musa limi qatina wa kallamahu rabbuhu shi ya san duk duniya ba a cewa kallamahu rabbuhu kuma kun fahimci wannan to kaga wannan tahrifi kenan to da yake da man kaso ba ta jahiliya ba ce ai kaga Abu Amr al-Basri ya gano wallan shi tini to wannan shi yasa yace min ghairi tahrif ba tare da canzawa ba kun ga mun faɗi nau'ukan canzawa mun faɗi canzawa ko dai ta bangaren ƙari in ƙari ne akwai ƙara harafi akwai ƙara kalma ko kuma canzawa ta ɓangaren canza wasalin li'irabi kawai ku dubu kuma da li'irabi yake tasiri Allah ta'ala ya sauwake wannan shine taharifi al-lafzi ko kuma taharifi al-ma'anawi ya karkatar da ma'anar ubangiji Allah madaukin sarki ya ce shi mai rahama ne wa rahamati wasi'at kulla shay sai ce rahama din nan ai iraratun in'am ai yana nufin ni'imomi ne In ga wannan shi wai bai yadda dole Allah ta'ala yana da sifa ta rahama ba ko kuma ya ce bal ya dahu ni ya dahu din ai hu kun ga ba wai kalma ya kara ko ya rage ba a'a fassara ce gaba daya ya canza shi yasa shekul islam ibn taymiya yace min ghairi tahrifin ba tare da duk wani nau'i na jirkita yadda yake a ƙur'ani ba wala ta'til idan ka ce a ta'til shine nafiyu sifat anillah ko da sifofi gaba ɗaya daga barin Allah daga Allah madaukakin sarki yace shi bai yadda Allah ma yana da sifa ba shine ma'ana a ta'til wa bi'irin mu'attalatin da rijiyoyi wanda ai daga an basu ba komai ba wani mai mu'amala da su saboda me ba kowa a wurin Allah ta'ala ya sauke ma'ana shi zai ce Allah yana da sifa to amun abin nan yana da suna misali sai ya ce al-ghafur ne mai gafara ko a shi dai sai dai ya ce al-ghafur kawai ma'ana ba shi da sifa ta gafara a'udhu billah ar-rahim bai da sifa wata irin fasara ne wani irin yare ne wannan Allah ta'ala ya sauke wa min ghairi takyifin ba tare da takyif ba idan aka ce takyifi ne ta'ayinu kafiyata sifa ba tare da an yi bayanin yanayin sifar ba da Allah ta'ala ya ce yana da kaza ba tare da ka ce iri kaza ba kun gane da ya ce yana da hannu ba tare da ka ce iri kaza ba ba tare da ka ce iri na mutane ba ko iri na dabbobi ba ko iri na halitta iri kaza ba da ya ce yana da fuska ba tare da ka ce irin fuskar mota ba ko irin fuskar gida ko fuskar kasuwa ko fuskar shago dan zaka da ce wannan shagon yana da fuska eh yawwa ko shago bai da fuska sai dai a ce shagon ya kyauri sai dai kuma ba fuska kullum rada da wannan da ke ku ashe akwai fuska to ba tare da ka kai ya buka ce iri ta kaza ba wala tamsil ba tare kuma da ka musulta ba cewar irin siffan nan da ka faɗa irin siffan nan ta Allah ta'ala irin ta kaza ce daidai wa daidai a'udhu billah to duk waɗannan za ka ƙudirce ne ba tare da ka kore ba ba tare da ka kore sifofin ba ba tare kuma da ka kamanta sifofin na Allah ta'ala da na wani cikin halittarsa ba isa ibn taymiya yace bal yu'minuna bi anna Allah subhana ahlu sunna suna yin imani da cewa shi Allah madaukakin sarki laysa kamithlihi shay kun ga korewa kenan babu wani abu da i kama da shi subhanahu wa ta'ala babu wani abu da i kama da shi sai ce wa huwa samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani kun ga anan an yi annafayu da al-isbat annafayu shine laisa ka mislihi shay al-isbat wa huwa as-sami'ul basir da ya ce babu wani abin da ika ma da shi wani ba shi ke nuna ba shi da wata sifa ba kuma saboda karke wannan tunanin sai Allah ta'ala ce wa huwa sami'u shine kuma as-sami'u duk da cewa ya san kai ma kana ji al-basiru shi kuma al-basiru ne duk da cewa ya san kai ma kana gani dai shine yace abin nan wallazi abin nan yace min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira shine yace faj'alnahu sami'an basira kuma shine yace huwa sami'u albasir kai ka san jinka da nashi ya sha bamban gajeren misali in mutum biyu suna magana da kai sai ka ce da na farko don Allah ya dan dakata ka ce da ɗaya ya dakata ka gama da wannan sannan shi kuma ka zo ka saurare shi amma idan gaba ɗaya masallacin nan gaba ɗaya duniya gaba ɗaya an ɗaga hannu ana roƙon Allah ta'ala baya cewar ka dakata ya sauraro wannan subhanahu wa ta'ala ɗaya na biyu yanzu in wani ba shi ya zo yana magana da kai sai ka ce a kira maka mai tafinta eh gashi yana magana da kai gaba da gaba amma sai ka ce a kira maka mai tafinta domin ya fassara maka subhanahu wa ta'ala mai addu'a da hausa yana yi mai da inyamuranci yana yi mai da turanci yana yi mai da larabci yana yi mai da gwari yana yi mai da komai yana yi yana ji lokaci guda kai kasan jinsa ya sha bamban da naka wa sami'u lil jahri wal ikhfati bi sam'i al wasi'i lil aswati subhanahu wa ta'ala hakan nan mai gani ne kasan ganin Allah madaukakin sarki ya sha bamban da naka kai yanzu kana ganin abin da ke gaban kai ne abin da ke bayan kafa ba ka ganin shi a yanzu ɗin nan me ke faruwa a shagonka eh bai san me ke faruwa a shagon shi ba yanzu nan ai kafin ka taho karatu sai da ka biyo ta gida me ke faruwa a gidanka dan ne hadithu ahadin kenan ko tunda da ka bar shago sai da ka biyo ta gida sana yanzu haka me ke faruwa a gida yanzu haka me ke faruwa bayan masallacin nan ba ka ganin shi to a shina ka kasir ne su takaitacce ne sosai da sosai shekul islam ibn ya ce fala fauna anhu ma wasaba bihi nafsa na farko ba sa goge ma ba sa kore ma Allah ta'ala duk abin da ya siffanta kanshi da shi wala yuharrifuna al-kalima amma wadi'i ba sa canza kalma daga inda take su suwa kenan ahlus sunna wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati wala yulhidun ba sa karkatarwa fi asma'ila a cikin sunayen Allah mana ba sa karkatar da sunayen Allah ta'ala wa ayati hakan nan ba sa karkatar da ayoyin domin Allah ta'ala cewa yi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'i ku kyala waɗannan waɗanda suke yin ilhadi idan ka ce al-ilhadu shine al-mailu wal udulu an shay shine a karkace a bankare a bauɗe a bar daidai na ga fasara ta fito ko a karkace a bauɗe a bar tafarkin da yake shine na daidai wannan shine al-ilhad ana yi wannan a cikin sunaye hisa Allah ta'ala ce wazzarul ladina yulhiduna fi asma'i ko kyale duk waɗannan da suke karkatar da sunayen Allah madaukakin sarki ana yi wannan a cikin ayoyi ayar ba zai ƙara mata harafi ba zai canza mata ba wurin fassara sai ya karkatar da bakinsa wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa huwa min indillah wa ma min indillah wa yaquluna ala Allah al wa ma za a ja ayar garau kajita amma wurin fassara sai ya ilhadi ya tusa mata waɗansu ma'anoni na daban don cimma mummunan manufarsa isa Allah ta'ala yake cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afa man yulqa fi an-nar khairun am man ya'ti amina yawm al-qiyamah imalu ma shi'tu daga ilhadi a sunayen Allah ilhadi a sifofin Allah ta'ala ba shi da kyau kuma da waɗannan ne ake cin kasuwa da waɗannan ne mutum yake cin kasuwa yake barnar da yake ya gadama dama ba zai ɗora mutane akan tafarkin didi ba sai musu ilhadi tukunna ya karkatar da kwakwalansu ya karkatar da al'amuransu Allah ta'ala ya sauke wala yukayyifun ba sa kayyafawa ba sa kamantawa wala yumafilun ba sa kwatantawa sifati sifofin Allah ta'ala bi sifati khalqi da sifofin halittarsa li'annahu domin shi subhanahu wa ta'ala la saniya la babu wani mai suna irin nashi hal ta'lamu lahu samiyya ko ka taba jin wani mai suna irin na Allah babu daya wala kuf'ala ba shi da wani mai cini wani irinsa walam yakul lahu kufuwan ahad wala niddala ba shi da kishiya fala Alulillahi lillahi andadan kenan duk waɗannan abubuwa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kore kana da ayoyi da suka tabbatar da korewar da ya ce la samiya la hal ta alamu lahu samiya da ya ce wala kuf'ala walam yakul lahu kufuwan ahad da ya ce wala nidjala fala taj'alu lillahi an andadan da ya ce wala yuqasu bil khalqihi fala tadribu lillahi al amsal kaji tauhidi kenan amma tauhidi tafiya ake ta yi ba ayoyi ba hadisi za ka duba wani littafin tauhidi sai ke tafiyar kilomita mai yawa za ka duba shafuffuka masu tarin yawa babu Allah ya ce babu manzon Allah ya ce wai ana maka bayanin Allah a cikin littafin to me kenan ka faɗa eh wala yuqasu la ba kiyasta Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghayrihi wa asdaqu qila wa ahsanu hadithan min khalqi yace fa innahu domin shi Allah madaukin sarki a'lamu bi nafsihi shi yafi kowa sanin kanshi kun shiru ba ja shi yafi kowa sanin kanshi wa bi ghairihi shi yafi kowa sanin kanshi shi Allah ta'ala ya fi ka sanin kanka ba shi halice ka ba akwai wasu abubuwan a jikin ka kai baka san da su ba kun yi shiru ai shi ya halice ka so da ka ya fika sanin kanka da kanka na ko su jijiyoyi a ko su abubuwa da yawa da ka sani a jikinka da wanda ka sani da wanda baka sani ba wani suka fi yawa wanda baka sani ba a jikinka ba wai ba a jikin wani ba kun lura da kyau ko shi yasa ya siffanta ta da siffofin da suka dace da kai ya siffanta kan shi da siffofin da suka dace da shi dan shi ya fi kowa sanin kansa kuma ya fi kowa sanin waninsa subhanahu wa ta'ala wa asdaqu qila shi yafi kowa gaskiyar magana wa man asdaqu min Allah qila wa man ahsanu min Allah hadisa kaga wa asdaqu qila wa asanu hadisa kar ku shafa rubutun na gurgute ne yanzu za a rubuta mai tafi gida yasa kawai ta rubuta ayoyin sai dai hararo su wa wa hadisan min khalqi shi ya fi gaskiyar magana shi ya fi da kyakkyawar magana daga halittarsa saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da suka sa a gazgata cikin duk abin da ya bada bayani a kansa domin babu wanda ya kai shi sanin kansa kai waninsa sama babu wanda ya kai shi sani subhanahu wa ta'ala bayan Allah maɗaukin sarki ثم رسله صادقون na بخلاف الذين يقولون عليه ما ya يعلمون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 Eh? kun shiru wanda aka turo wanda aka turo wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a annabi kuma wanda aka aiko shi don ya ɗora a kan shari'a da ta annaban da ta gabace shi kun yi shiru ko sake maimaita manzo an aiko shi da sabuwar shari'a annabi an aiko shi don ya ɗora a kan shari'ar annabin da ta gabace shi kenan kowannensu sun yi ittifaki a kan cewar turo shi aka yi annabi aiko shi aka yi kenan zai isar manzo aiko shi aka yi ashe zai isar amma ka ce wai annabi an aiko shi ga karan kanshi ba a aike shi ga wani ba wannan akwai tambayoyi da za ka amsa tambaya ta farko yanzu kenan yana gani ana shan giya sai igum da bakinsa tambaya ta biyu yanzu kenan yana ganin ana bauta ma wani Allah sai ishuru da bakinsa bayan Allah ta'ala ya ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin so da yawa mun aiko da annabawa a mutanen farko ashe annabi aiko shi akai bambancin su annabi dan ya ci gaba da shari'a da ta gabace shi kisa Allah ta'ala ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna lazina aslamu ita me kenan a taura inna an at-taurata fiha hudan wa nur sai ce yahkumu biha annabiyuna bayan wannan annabi aka sauka da ita annabi Musa alaihi salatu wasalam annabawa da suka biyo bayan su suna aiki da a taura dan annabawa ne ba manzanni ba wasu su kama annabi Isa alaihi salatu wasalam da yake annabi ne manzo sai aka bashi injila kun lura da wannan da ke ko summa rusuluhu sannan jakadinsa manzanninsa sadiquna masu gaskiya cikin duk abin da suka faɗa musaddaquna waɗanda za a gasgata su kenan su ma duk abin da suka siffanta Allah da shi ya siffanto. ba za ka ce ba haka ba bi khilafin ne yaquluna alai musaddaquna waɗanda za a gasgata su su masu gaskiya ne su suwa manzanni kuma waɗanda za a gasgata su ne saɓanin allazina yaquluna alaihi waɗanda suke faɗa dangane da Allah ta'ala ma la ya'lamuna abin da sani ba dan su annabawa suna faɗa dangane da Allah abin da suka sani amma waɗanda ba su ba suna faɗa dangane da Allah ta'ala abin da kama kame ne kawai duk zai zama rajimin bil ghaibi ne duk zanniyat ne wali hadha qal akan wannan ubangiji Allah madaukin sarki ya ce subhana rabbika tsarki ya tabbata ga ubangijinka ake magana da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a rabbil izza ma'abocin buwaya tsarki ya tabbata a gare shi amma ya daga barin duk abin da suke siffanta shi da shi na aibi da tawaya wa salamun alal mursalin kuma amincin Allah ya tabbata ga manzannin Allah baki ɗayansu domin al-mursalin jam'i ne ɗaya na biyu kuma ga alfi wallam ya shige shi allazi yadullu alal umur walhamdulillahi ala walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangiji halittu baki ɗayan su shekul islam ibn taymiya ka ji abin da yace yace fasabbaha nafsuhu sai ubangiji Allah madaukin sarki ya tsarkake kansa amma wasafa amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul dangane da barin abin da duk waɗanda suka saba ma manzanni suka siffanta Allah ta'ala da shi sai Allah ya ce ya tsarkaka daga barin wannan abu ɗaya kenan wa sallama alal mursalin sai ya yi ƙarin aminci ya yi daɗin aminci gawa ga manzanni shi wa kenan Allah maɗaukin sarki ya ce amincin Allah ya tabbata gawa ga manzanni saboda me li salamati ma qaluhu saboda tsabtar abin da suka faɗa ashe kenan kai ma an gana so sai ka abin da zaka faɗa ya zama tsaftatacce tatacce lissalamati ma qaluhu saboda tsaftar abin da suka faɗa minan naqsi sun faɗa abin da yake ya kubuta daga tawaya wal aibi da duk wani aibi duk wani muzantawa saboda wannan abu da manzanni suka sifanta Allah ta'ala da shi akan haka ya ce musu amincin Allah ya tabbata gare su ashe kenan za mu yi imani da abin da manzannin suka sifata Allah ta'ala da shi saboda me saboda shi ya amince musu har mai ce amincinsa ya tabbata a gare su kuma gargamanta yayi wannan ne bayan ya faɗi annabawa salamun ala ali yasin salamun ala kaza ya faɗi wannan annabi ya faɗi wannan annabi ya faɗi wannan annabi sai ce wa salamun ala mursalina kenan da wanda aka faɗa da wanda ba a faɗa ba duk amincin Allah ya tabbata a gare su saboda ne saboda amincin abin da suka faɗa kenan abin da suka faɗa tsaftatacce ne tatacce ne za a yi imani da shi rukuni ne ma daga cikin rukunan imani da manzannin ya zama na kai da duk abin da suka faɗa shekul islam ibn taymiya yace fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al mursaluna fa innahu siratul mustaqim siratul ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin yace fala udula li ahli sunnah saboda haka kwata-kwata babu karkata ga ahlus sunna wal jama'a da waɗanda suke suna nam na'am na'am barakallahu fikum kun ga ɗaya daga cikin fa'idar karantawa kenan ko kowa yana da littafi a gaban shi shekul islam ibn taymiya yace wa huwa qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu bayna an-nafi wal isbat wa shi Allah madaukin sarki qad tabbas dahir domin qad ta shiga fi'li mudari a fi'li madi tufidu at-tahqiq wa tawkid tabbas dahir qad jama'a fi ma wasafa ya tara cikin duk abin da ya siffanta wa samma bihi nafsa kuma yake kiraye kanshi da su ya siffanta kanshi da shi ya faɗa ma kanshi da wannan abun ya haɗa abubuwa guda nawa bayanin nafi wal isbat ya haɗa tabbatarwa da korewa akwai wuraren da Allah ta'ala ya kore ma kanshi abu kaza abu kaza abu kaza saboda bai cancanci da waɗannan sifofi ba don sifofi ne na tawaya akwai kuma inda ya tabbatar ma kanshi sifofi don sifofi ne na kamala abubuwa guda nawa kenan biyu a kore a tabbatar to tambaya anan ita ce mecece ƙa'ida a wannan ƙa'ida ita ce galibi galibi tabbatarwa yana zuwa mufassal ne filla filla daki daki korewa yana zuwa mujimal ne a dunkule kuna jina maimaita galibin korewa ana korewa ne a dunkule galibin tabbatarwa ana tabbatarwa ne a fayyace dalla-dalla kamar da bayani za su zo shekul islam ibn ya ce Falau udula li ahli sunnati wal jamaa kwata kwata babu karkata ga ahli sunna wal jamaa amma jaa bihi al mursaluna daga barin abin da manzanni suka zo da shi saboda me saboda sun yi imani da manzanni saboda me saboda Allah ya yarda da manzanni amincin shi ya tabbata gare su fa innahu domin shi abin da manzannin nan suka zo da shi A Siratsun mustaqim shine hanya madaidaiciya niƙaƙƙi har gidan aljanna abinda Manzani suka zo da shi wannan hanyar fa ita ce siratul lazina an'ama Allahu ta farkin waɗanda Allah ta'ala yi musu ni'ima minan nabiyina na abin da ya shafi annabawa wasu diƙina da siddiƙai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da sauran bayi na gari Allah ta'ala ya sanya mu cikin su an ba muka fahimci wannan za mu gane shekul islam bin taymiya yana ishara zuwa ga ayat da ke cikin suratul fatiha da ayat da ke cikin suratul nisa a dunkule ayat da ke cikin suratul fatiha ita ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim farkin waɗanda kai musu ni'ima su waye waɗannan su ne ita ce ayat da ke cikin suratul nisa ta bayani ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wannan tafarki na a tabbatar ma Allah ta'ala abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi a kore ma Allah ta'ala abin da ya kore ma kanshi tafarki ne na annabawa kun lura kenan ba yanzu aka fara ba tafarki ne na siddiƙai tafarki ne na shahidai tafarki ne kuma na bayin Allah ta'ala na ƙwarai shekul islam ibn kimiyya ya ce وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد Lamyalid yalid wa lam wa lam yakul lahu ahad yace wa qad dakhala fi hadhihi jumla tabbas dahir ya shiga karkashin wannan jumlar da muke magana wata jumla annafayu wal isbat a kore ma Allah ta'ala sifofin da ya kore ma kanshi a tabbatar mashi da sifofin da ya tabbatar ma kanshi ibnu ya ce. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص wannan jumla da muke magana na a hada annafai wal isbat a kore kuma a tabbatar ko bai zamana a lokaci guda ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan ga karan kansa fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas wace ce suratul ikhlas allati ta'dilu thuluth alquran sura da tana yin daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani mai girma tana ɗaya bisa uku alqur'ani mai girma domin alqur'ani mai girma gida uku ne tauhidi gida nawa kisoshi ahkam uku Kullura. lura suratul ikhlas sura ce da ta tara tauhidi zalla kadai ɗaya kenan na biyu kuma ta haɗa korewa da tabbatarwa a cikin sifofin Allah maɗaukin sarki wannan kenan na gaba a duk lokacin da ka ji ko duk lokacin da ka kore ma Allah ta'ala sifa to ka hararo abin da isa ka kore ba jin daɗin magana ba da ce Allah ta'ala ba ba ne saboda me saboda mai adalci ne kun bayyanci wannan da kyau ko da ka ce Allah ta'ala ba mabukaci ba ne saboda me mawadaci ne kun gano wannan da kyau ko da ka ce Allah ta'ala ba mai bacci ba ne saboda ba mabukaci ba ne a lokacin da ka kore kawai baka hararo cikakkiyar sifa ba to fa wannan baka zo da wani abu mai kyau ba ba wata gwaninta ka ba wata gwaninta ba ai mun maimaita a wannan majalisi mai albarka lokacin da wani yake cewa da wata kabila yace qubaylatu la yaghdiruna bi zimmatin wa la yuzlimuna an-nas habata khardalin yace qubaylatun wata yar kabila ce bata wuce cikin cokali ba la yaghdiruna bi zimmatin kwata kwata ba sa saba alƙawari yaban su iyi ko ba yaban su iyi ba eh kun ga yanzu zaka ce yaban su iyi in ya hararo ba sa saba alkawari saboda su suna cika alkawari amma in yana nufin ba sa saba alkawari don gudun kada a nakaɗa musu ɗan karen duka fa kaga ba yaban su iyi ba wala ya zulmunan nasu habbata khardalin ba sa zalunta mutane ko kaka saboda me saboda cika adalcin su ko dan basu da karfi shi yana nufin ba sa saba alkawari ne dan basu cancanta ba za a nakaɗa musu duka ba sa zalunta dan basu da karfi kenan kun ga nan ba yaban su ba duk da cewa abin da ya kore musu kuma sifofi ne da kake ganin kamar yabo saboda dan ka zo kana cewa shi ba fari ba shi ba faki ba shi ba shudi ba shi ba rawaya ba shi ba kumfa kumfa ba shi ba kawur kauri ba wannan duk ba burgewa a ciki ɗaya kenan na biyu kuma katsalandan ne cikin abin da ya shafi tauhidi kankan ba Allah ta'ala ya sauwake ubangiji Allah madaukakin sarki ya tara abubuwa guda biyu a wannan sura mai albarka suratul ikhlas wacce take ta'dilu thuluthul qur'an da ce tana daidai da thuluthun qur'ani hadisi ne yana cikin bukhari da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace ta yi daidai da sahih abin nan thuluthul qur'an haythu yaqul inda Allah ta'ala ce qul ya fi wannan annabi mai dubin daraja ka ce ashe wannan shaida ce akan cewar shi manzo ne da inda ba manzo bane da sai ya faɗa kawai kenan baya faɗa sai an ce ya faɗa ku lura da wannan da kyau ko kul ka ce huwallahu shi Allah ahadun shi kaɗai ne tallin tal shi sa ya zama da ahad bai ce wahid ba domin ka ce in ka ce wahid za ka ce isnan amma ahadun ba a ce da shi isnan kuma ku lura da kyau in dai ka ce ahad in an ce kirgade zuwa kuma ba za ka ce ahadun isnan ba kai kumbale qul wallahu ahad ka ce shi ne Allah shi shi kadai tabbatarwa ce ko korewa kaga an tabbatar mai da alwahadaniya kenan shi kadai ne tallin tal kun gane wannan da ke ko kuma wannan da ya ce shi kadai shi kadai ne baya nuna kuma dan ya ce da wani abu shi ma ɗaya ne ya zama ɗayantakar ta zama irin ta Allah madaukakin sarki kun lura wannan da ke ko da Allah ta'ala ya ce tusqa bima'in wahidin tusqa bima'in wahidin da yace tuska bi ma'in wahidin baya nuna ruwa ɗaya kuma kamar wannan ɗaya bane subhanahu ta'ala Allahu shine Allah as-samadu wanda ake nufata shi da bukatu duk wani mai bukata wurin Allah ta'ala yake kaiwa neman matsayi ne neman kasuwa ta zo da buɗi ne neman Allah ya buɗe kwakwallo shi ne karatu ya shiga neman Allah ta'ala ya tsayar da digadiyan shi ne a tafarkin Allah mara kowa ga wa yake nema ga Allah shine wanda ake nufata ga bukatu duk wani wanda ke da bukata ga Allah ta'ala yake tafiya kai tsaye tabbatarwa ce nan ko korewa tabbatarwa ce kun ga ayoyi aya farko tabbatarwa aya ta biyu tabbatarwa sai ce lam da dai bai haifa ba shi Allah madaukin sarki bai haifa ba kenan ba shi da kwata-kwata korewa ce nan ko tabbatarwa korewa ce walam yulad ba a haife shi ba korewa ce ko tabbatarwa korewa ce kenan ba shi da asulin ba shi da far'un far'un shine yaya asulin sune iyaye subhanahu wata'ala lam yalid bai haifa ba wannan mai da martani ne kenan ga kiristoci da yahudawa wa qalat al yahudu usayd ibn allah wa qalat nasara al masih ibn allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل qatalahum Allah anna yufakun wannan mai da martani ne ga mushrikan larabawa wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a suka sanya daga cikin bayan shi cewa yana da yanki ai da yanki ne na uba wa ja'alu al mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasan ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum yus'alun ubangiji Allah madaukin sarki ba shi da kwata kwata lam yalid wa lam walam ya yakul lahu kwata kwata ba shi da wani kini ba shi da wani irinsa subhanahu wa ta'ala ahadun kwata kwata da ɗai babu wani daya wanda yake irin Allah madaukakin sarki to tun da kaga an kora daya kenan babu biyu babu babu babu kone tunda daya irin shi babu kenan babu biyu babu uku babu ba za a ce ga biyu sun yi kama da Allah ba tunda an kore daya a cikin wata sura suratul ikhlas wacce take ta'adilu sulusul qur'an surar da take sura ce ta hada tauhidi baki ɗayansu kuma ubangiji Allah madaukin sarki ya tara abubuwa guda biyu a ciki aljam'u bainan nafi wal isbat an nafiyu shine lam yalid daya wa lam biyu wa lam yakul lahu kufuwan ahad uku kenan al isbatu huwa Allah ahadun as-samad kun lura da wannan da ke ko kenan da shekul islam ibnu taymiya ce hada abubuwa guda biyu annafi wal isbat akwai dalilai da sura su da guda ta yi wannan bayani da وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أو نبغم ولا يؤوده لا يكرف لا يك لا يكسره ولا يثقله ولهذا كان من قرأ هذه الآية lamyazal ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح a wani bugu na al'aƙida alwasitiyya kenan shekul islam ibn taymiya ya ce bayan ya kafa mana hujja da sura ɗaya suratul ikhlas wacce take daga cikin falalata ta adilu sulufin qur'an tana yin daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani mai girma yace kuma wa ma wasafa bihi nafsahu da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su fi a'zami ayati a ayar da tafi kowace girma fi kitabi a cikin littafinsa ayar da tafi kowace aya girma ita ce ayatul kursi ba a cewa ayatul kursi eh sai da ce me ayatul kursi yi farinci farinci yawwa ayatul kursiyi nan ba ba ka hanbar shi ba wahayi an ka ce ayatul kursiyu to kuma mudaf ilayhi ya zama marfu'i kuma daga ina ayatul kursiyi ake cewa kun lura da ko ba a cewa ayatul kursiyu in ba ka ba ai karka hanbar shi ba wahayi kuma yana kabari mana an kira wannan sura da ayatul kursi saboda ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh shekul islam ibn taimiyya yake cewa a wannan sura a wannan aya wacce tafi kowace aya girma a cikin alkur'ani mai girma ubangiji allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi a ciki da sifofi ɗaya na biyu a cikin wannan ayar ya haɗa abubuwa guda biyu wurin siffanta kanshi ya haɗa mai annafiyu wal isbat ya kore ma kanshi waɗansu sifofi don ba su kamace shi ba ya tabbatar ma kanshi waɗansu sifofi Don ya cancanta da su subhanahu wa ta'ala wannan ayar shekul islam ibn taymiya yake cewa a wani bugun wani haza saboda haka kana man qara hadhihi aya ya kasance duk wanda ya karanta wannan ayar wace aya kenan fi lailatin a kowanne dare da zai kwanta bacci ya karanta ayatul kursiyi lam yazal alaihi min allahi hafizun da dai ba zai gushe ba wani mai kariya na musamman daga wurin Allah da yake kare shi wala ya karubu shaytan kuma babu wani shaytani da zai zo kusa da shi hatta yusbih har gari ya waye mala ka ji zikiri daga taskan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama zikiran bacci kenan amma wani yau shekaru aru aru ana ta karanta da shi zikiri ba karanta da shi ayatul kursi ba wani shi shine sayyidu zukara'u in akwai inda za ka ba shi ƙur'ani ka ce lalubu maka ayatul kursi zai ce a wasu sura take saboda Allah malamai kar mu ja kanmu mana ka ga kenan yanzu wannan abin da ya faɗa babu magana a baka a ba mutum yana yawan mafarki a ce a bashi wasu lauyi ya kwanta da ya sa a kafaɗa shi ko a bashi wani kambu ko wani wane ne wane ne wane ne wane ne yana mafarki yana kaza yana ya karanta ayatul kursi ya kwanta bacci kuma ya tashi karanta ta ya karanta ta da larabci kada ya karanta da shi in ya je ya karanta da yaren sai zama ba azin kursi ya karanta ba waɗansu abubuwa ya karanta kun yi shiru wannan ayar ta haɗa gaɓoɓi guda goma zan karanta kuna lissafa mun gaba ta farko Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illahu no kenan alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man zallabi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم goma mun ji wannan to bari mu bi su gaba gaba ubangiji Allah madaukin sarki ya ce Allahu shi Allah abin bauta shi shi kadai tallin tal la ilaha illahu babu abin bauta da cancanta fi shi shi Allah wanda yake shine abin bauta babu abin bauta da ya cancanta a bauta mai fi shi subhanahu wata'ala kenan gaba ta nau kenan kaga wannan ita ce kalimatu tauhid la ilaha illallah la ilaha illa kenan kun lura da wannan da ke ko alhayyu alqayyum alhayyu shine rayayye alqayyum shine wanda ke kowa yake bukatuwa zuwa gare shi shine wanda ya tsayu da kanshi wani kuma ya tsayu gare shi kun lura da ke ko shi karan kanshi ya tsayu da karan kansa ɗaya kenan sannan duk wani wanda ba shi ba gare shi ya tsayu bai iya tsayuwa da karantar shi ba ne alhayu alqayyum waɗannan kalmomi guda biyu alhayu alqayyum ubangiji ma'aiki ala tsira da minta Allah tabbata a gare shi yake cewa a hadisin abin nan ismullahi al'azam yana cikin surori guda nawa guda uku sura ta farko sura البقرة سورة تبيو سورة آل إمران سورة أوكو سورة طه أنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم آل إمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أطاها وعنت الوجوه للحي القيوم الحي القيوم دوّن تركيب مرير قول أوكو يمين القرآن shine alhayyu rayayye wanda yake babu bata rigaye shi ba mutuwa ba ta riske shi ba kun gano wannan da kyau ko shi yasa yace wa tawakkal ala alhayyi wa tawakkal ala la ilaha illahu aw la yamut wa tawakkal ala alhayyi la yamut ka dogara ga alhayyu wanda yake baya mutuwa alqayyum shine wanda yake duk wani abu gare shi ya dogara saboda rayuwarsa la ta'khudhu sinatu saboda cikakken rayuwarsa ba baya kama Allah wala nau hakanan nan bacci baya kama Allah domin duk waɗannan gangadi hanya ce ta mai bacci bacci nau'i ne na mutuwa kun gane ko bacci nau'i ne na mutuwa Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha to saboda cikarsa shi alhayyu ne duk wani abu da ke da alaka da mutuwa ma ba shi da su ba shi da alaka da gengedi kenan raye ne da a koda yaushe zaka roke shi baya bacci balle ka ce akwai baccin rana akwai abu akwai kaza akwai kaza ko akwai hutu subhanahu wata'ala duk waɗannan abubuwa kuma tawaya ce dan gengedi gajiya ce take kawo wannan bacci dan a huta duk waɗannan sifofi ne na tawaya da ba su cancanta ga Allah madaukakin sarki ba ya tsarkaka gaban su la ta'khudhuhu sinatun wala kalura sinatun na kira ce naumun na kira fi siyaƙin nafiyu me an din la annafiya ba annahiya ba dan saboda haka fili mudarin bai zama majzumun ba kun lura ko kuma wannan kiratu fi siyakin nafi to fil umuma aw siyakin nahyi din kirat in suka biyo nafi ko suka biyo nahyi duk suna ba bada al'umum duk wani nau'i na gangadi da duk wani nau'i na bacci baya kama Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala saboda me saboda alhayyu ne saboda alhayyu ne shi yasa ba bacci ba gangadi wannan kuma bai hana ubangiji Allah madaukin sarki ya sifata wata halittarsa da alhayyu ba yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy kun lura da kyau ko kenan ba za ka gode ba za ka share ma Allah ta'ala sifa ta me alhayat ba saboda wata halittarsa tana da wannan ai shi ya san akwai bambanci da Allah ta'ala ya ce yukhrijul hayya min almayyiti ai shi alhayy din yana gengedi ko ba haka ba kuma yana bacci kuma yana wuciya ya ma wuce kun gane wannan da kyau ko saboda haka dan Allah ta'ala siffanta kanshi da wata sifa baya hana kuma ya siffanta wata sifa kowace sifa da irin tata yadda Allah ta'ala ya siffanta kanshi ya siffanta kanshi ne da abin da ya cancanta da shi da ya siffanta wata halittar ya siffanta ta ne da abin da ta cancanta da shi shikenan kawai lahu ga Allah maɗaukakin sarki kaɗai yake ma samawa samawat duk abin da ke sammai bakwai wa ma fil da duk abin da ke ƙasai bakwai nawaye shi shi kaɗai isa kake gani ya karɓa daga ruwan wani ya ba wani don nan shi ne kun lura da wannan da ke ko gare shi shi shi kaɗai yake sammai bakwai da ƙasai bakwai da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma hakan nan yace tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni babu wani wanda zai yi ceto a gaban Allah sai da izinin Allah man zallabi babu wanda ya shafa'u indahu da zai yi ceto a gaban Allah illa bi izini fati sai da izinuwa Allah maɗaukin sarki wannan ayar tana tabbatar da ceto ne ko tana korewa eh kace me da sharuɗa tana tabbatarwa da shara'i tana tabbatar da ceto da shara'i wani shara'i izinin Allah da izinin Allah kun lura da wannan da kyau ko izinin kamar yadda malam yayi bayani a ciki shekul sunan ibn timiya yayi bayani a ciki Allah ta'ala zai ba da izini ya ce wani shi wa kenan wanda aka ba izini ci wani wanda aka yi izinin a ceta kun gano wannan kai zaidu misali ceci amru kenan da an ce zaidu zai yi ceto ba kuma shi kenan zai tafi ya ɗebo wal mutu radiyatu wannan dihatu ba kun gane ko wannan zai nuna maka ashe ceton daman nawaye kullillahi shafa'atu jami'a ka ce ga Allah kadai dukkan ceto yake dan ya nuna maka ceton ceton nashi ne shi yasa ya ce kai da aka baka izinin ka yi ceton to cecuwa ne wannan babu wani abin da hura hanci ya ce maka baka bi shi ba zai cece ka ba babu hura hanci a ciki na farko ma dai akwai tabbas shi din zai yi ceton babu tabbas na biyu da ya ce ba zai cece ka ba wa ya ce daman zai ceton masu kunna tsoron akwai tambayoyi masu tarin yawa da suke nema a amsa su mala'ika fa dubu matsayi da daraja irin na mala'ika wa kan min malakin fi samawat la tuhuni shafa'atun shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarfa kun lura da wannan da kyau ko kenan babu wani hura hanci ce ba zai cece ka ba in baka bi shi ba me isa fi abin da ceton na Allah ne shi zai ce wane ceci wane kamar da Allah ta'ala ya ce man zallabi yashwa indahu illa bi izini ya shi Allah madaukin sarki yana da cikakkiyar masaniyar ma baina aidihim duk abin da ke gaban su ma'ana duk abin da za su je su tarar na alkiyama yana da cikakkiyar masaniya akan shi daya ko kuma duk abin da za su gabatar a nan duniya yana da cikakke masaniya a kan shi fassarorin biyu sun ci da juna kenan duk za a tabbatar da su wa ma khalfahum duk abin da suka bari a nan duniya yana da cikakkiyar masaniya shi duk abin da suka aikata a nan duniya yana da cikakkiyar masaniya shi la yuhituna bi shay'in min ilmihi ba sa samun wani abu na abin da ya shafi iliminsa sa ba sa nuskar wani abu na iliminsa fasara guda biyu ko dai iliminsa abin da ya shafi sunayen shi da sifofinsa shi kenan Allah bayi ba sa samun wani abu na sunan Allah da sifofin Allah madaukin sarki illa bi ma sha sai gurgudan abin da ya so su sani ina ba ta mun gano wannan da kyau kenan sunayen Allah ta'ala wanda ya kaddar mu sani kenan 99 shi sa annabi sallallahu alaihi addu'a yake cewa abin nan in ya sa'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsaka aw anzalta fi kitabika aw allamta ahadan min khalqika aw ista'sarta bi fil ilmi ghaibi indak da yake nan ko kuma fassara ta biyu wala yahituna bi shay'in min ilmihi ba ta iya samun wani abu na ilimi kwata kwata sawa'un na sifofin Allah ta'ala ne ko ba na sifofi ba illa ma sha'a face sai abin da Allah ya kaddara su sani don wa ma ucitu min al-ilmi illa qalila yanzu haka ma tambaya aka ce da abin da ka sani da wanda baka sani ba na gaba daya wanne fi yawa wanda baka sani ba mun gane wannan da kyau ku yi hakuri ayatul kursi din fashin baki ake mata eh wasi'a kursiyuhu kursiyin Allah madaukin sarki kenan yana da kursiyu eh kun shiru yawwa annabi Sulaiman fa eh yana da shi saboda mai kowace yana da shi yace yaya wa alƙaina ala kursihi jasadan sun ma'ana kun gane wannan da ke ko kenan kursiyin Allah ai kaga ba irin wancan bane ba ma zai haɗu ba shi na Allah ji wasi'a ya yalwaci kursiyuhu kursiyin Allah madaukin sarki ya yalwaci as-samawati wal arda sammai bakwai da ƙasai bakwai kenan da za a ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai a jefa su cikin kursiyin Allah bacewa za su bat shiru za ka ji bacewa za su bat saboda shi kursiyin ya fi su girma kun lura da wannan da ke ko kai ka ce silai ne aka ɗauke shi aka jefa shi aka tafarin daji kursiyin wa Allah shi kuma kursiyun a sanya shi a al'arshi shi ma ka zai ɓace domin babu wani abu mai girma mai nauyi kamar al'arshin ubangiji shi yasa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a zikirin da yayi yace da mai ɗakinsa na faɗi wasu abubuwan da sun fi abin da kika faɗa ya ce subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa riba nafsihi sai ce wa zinati arshihi saboda kaga sai ce wa zina wa zinati arshihi da nauyin al'arshinsa domin al'arshinsa shine abin da yafi komai nauyi to yau a ce kayi zikiri nauyin al'arshin ubangiji an ɗauki wannan nauyin an sa akan mizaninka ya haɗu da ikhlasi ya kake gani ha ba shi yasa zikirin wata rana zan yi magana akan shi dan ya tara bangarori mai yawa subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi adadin halittarsa kaga halittarsa fa wacce ida da wacce i yanzu da wacce zai nan gaba adada khalqihi wa rida nafsi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi da yardarsa wa zinata arshi wa midada kalimatihi wata rana zai magana kan wannan zikirin insha Allah ta'ala mu dawo karatun mu wasi'a kursiyu samawati wal arda kursiyin ubangiji Allah madaukin sarki ya yalauci sammai bakwai da kasse bakwai kenan ya fi sammai bakwai da kasse bakwai an ga ɗauki sammai bakwai da kasse bakwai ka sa a cikin kursiyin ubangiji bacewa za an ga ɗauki kursiyun ka sa a cikin al'arshi bacewa zai sai ya ce ya daidaitu akan al'arshi sai me kuma kenan wala uduhu shibbuhuma shekul islam ibn taymiya wata nuskar ya fassar wannan jumlar yace wala uduhu la yukrifuhu baya damun shi wala yusqiluhu baya mishi nauyi hibzuhu ma kiyaye samai bakwai da kasai bakwai kula da samai bakwai da kasai bakwai ba abu ne da ke da nauyi a wurin ubangiji ba ba abu ne mai wahala a wurin ubangiji ba inna Allah yumsiku samaa wal ardu an tazula wa yumsiku as-samaa an taqa ala al-ard illa bi idni subhanahu wa ta'ala kenan wa shi Allah madaukakin sarki al-aliyyu shine madaukaki shike da kaga al-aliyyu suna mun ku sha'awa na ce hoje daidai muke ma'ayar ko yawa fashin baki kawai ake da muka yi darasi da mata a tasirin bara darasi hudu aka yi mai minti arba'in da mai awa ɗaya da awa ɗaya da abin nan awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi darasi biyar hudu maka da su azumin bara ba azumin bana ba wanda yake malamin mu farfesa abdulrazak shi kuma wajen darasi takwas yi mata ayatul kursi din amana rasulu ya mata wajen darasi goma sha takwas eh eh mana mun fahimci wannan shekul islam ibn taymiya yace a'azamu ayati ita ce aya da tafi kowace girma ita ce ayar da tafi kowace girma wace aya ayatul kursi wa huwa shi Allah shine al-ali shine madaukaki kenan kun ga nan suna ne eh sifa kuma fa al-ulu da yace al-hayyu suna ne sifa fa al-hayatu kullu da wace ko da yace wa huwa al-aliyu shine madaukaki kullu da wannan da ke ko kenan yana da sifa ta me ɗaukaka kuma guda uku ce uluwar sha'ani da uluwar ƙahari da uluwar zat zatin maɗaukaki ne isa ce sabbih isma rabbika al'a'la kun lura da wannan ke ko kuma yana da uluwar ƙahar shi ke da ƙarfi akan kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shi da uluwar sha'an kullu yawmin huwa fi sha'an subhanahu wa ta'ala kenan al'azim kuma shine mai girma ku lura da aka ce shine madawaki kenan yana sifa ta dauka komai yana kasansa domin shi yana sama subhanahu wata'ala cewar yana sama aqida ce mai zaman kanta da dalilanta cewar kuma ya su akan alarshi aqida ce mai zaman kanta da dalilanta duk bayani zai zo kamar da malam imana shekul islam ibn taymiya a wannan ayar da ya kawo kar mu sha'afa kan mu nisa da karatun mu yana mana bagana ne akan hada aljam'u aljam'u bainan nafi wal isbat ya kawo qul huwallahu ahad cewar Allah ta'ala ya kore kuma ya tabbatar ya tabbatar yace qul huwallahu ahad Allahu samad kun lura da kyau ya kore yace lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan yanzu anan zamu muna neman tabbatarwa a wannan ayar da malam ya kawo kuma muna neman korewa Allahu la ilaha illahu kaga Allahu tabbatarwa la ilaha korewa illahu alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm korewa barakallahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu korewa illa bi iznihi tabbatarwa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim barakallahu fikum shaykhul islam ibn taymiyyah yace wa li hadha saboda wannan kana man qara hadhihi aya ya kasance duk wanda ya karanta wannan ayar fi laylatin a kowanne dare lam yazal alaihi min Allah hafiz ba zai gushe ba face yana da mai kiyaye shi na musamman daga wurin Allah madaukakin sarki wala ya qarubu shaytanun babu wani shaytani kuma da zai kusa da shi hatta yusbih har gari ya waye da izinin Allah ta'ala sai mu tsaya anan darasi na gaba sai mu tahi a gaba ta gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yake cewa za a iya karanta ma yara ayatul kursi kun lura da kyau za a iya karanta ma yara ayatul kursi kuna jina na farko dai ka sani akwai zikirin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake karanta ma alhassan dawa da alhussaini zikirin da ake ma yara da izinin Allah ta'ala gobe kowa zai samu kwafi guda daga taska ta annabta domin ya dinga karanta ma yaran shi ya dinga faɗa kuma suna maimaita wanda suka iya faɗa su dinga faɗa wanda ba su iya ba kuma ya dinga karanta musu da izinin Allah madaukakin sarki nan wai waɗanda ba su da yara za su iya karanta ma kannansu eh sai su karanta musu wata ma suna ɗalibai a makaranta kamar ya ni ya tambaye ne na bada amsa ne barakallahu bihamdika ashhadu Allah ila ila illa anta astaghfiruka wa atubu